Allah ta Allah ya tausaya mu an wacuce mu kwarai fa mu yan Nijar wallahi an zalunce mu sosai kuma wai ilimi ake sai ga mutum tun daga farkon karatun har ya kare kawai kokarin kai yayi kwata wajen horon sheki shine ilimin kawai kai yayi kwata in yana horon shi shikenan ƙarshen ilimin kenan mu sai aka nuna mu ilimin ma kawai shine koyan horon shin kawai mutum har ya kai mataki na ƙarshe na karatu yana nan yana gardama akan an yi kuskure ko ba a yi kuskure ba wannan na irin shiriri tan da lalacewa ya kai mataki na ƙarshe amma har yanzu wai shi bai wuce matsayin tunanin an yi kwata ba ko ba a yi kwata ba a'a babban ma alama ya ƙware wajen ilimin shine shi yana gano inda aka yi kuskure da haka da wani ya yi faran shi ya kuskure sai ya juya kalli dan uwan sai su taba <laughs> eh, wai ya yi kuskure ai ba haka ake yi ba in kuma ya ji mutum yana horon shi da kyau kuma yana zaɓo guromo guromo yana haɗi kuma bai ji ba yana ɓata orthograph ko conjugation ya ji duka yana hauda su da kyau sai ce ai wannan mai ilimi ne wallahi wannan yana da ilimi yana da ilimi a ƙwarar yana da ilimi kai wannan yana da ilimi ka ji horon shi nashi shine ilimin ko in dai wannan shine ilimi ka je ka koyi hillanci mana shi ma ilimi ne in dai wannan shine ilimi wallahi talla in baka iya hillanci baka koya kai ma kai ilimi in baka iya zabarmanci baka koya kai ilimi in baka iya buzanci baka je ka koya kai ilimi in dai wannan shine ilimi wai don saboda asarar da muka yi da kuma zaluntar da aka sai ga mutum uwar shi ma bata iya horon shi ba hausa ta iya amma in aka tara shi ya diskur da hausa yana ba da uziri yana to wallahi da yake ni hausan nawa ba ya da ƙarfi <laughs> shi wannan ba abin kunya ba ne ba abin asha ba ne ba abin allah wadai ba ne ba abin tohin alatsi ne ba ne uwarka ba hausa ubanka ba haushi kana ba da uzuri ba ka iya diskur da hausa kuma kowa yarda ba aibi ba ne amma in kai kuskure ɗaya a yaren da ba na uwarka ba ba na ubanka ba kai ma taimakawa kai ka koya ka zama abin aibantawa da abin wulakantawa da abin nuni da yatsu shine ilimin namu na boko to ina jin bakin cikin wannan abin wallahi kasa ya bada oda an zuba kuɗaɗe a rumbun kasa na tsimi cewa da kamfanin OPBN za a shiga birni da ƙauye a sai maka ga hannun talakawa manoma wake ne hatsi ne dawa ne masara duk dai za a saye a zo a tattara a rungun tsimi na ƙasa na opbn sai a jira katihu wani lokaci sannan a fitar da shi a sayar ma talakawa a farashi mai rahusa waɗansu kuma marasa ƙarfi a rarraba musu shi a kyauta in shi firayim minista ali muhammad lamin zain wannan tsarin yana nan kamfanin na opbn zai shiga daji nan ba da daɗewa ba ya yi wannan aiki a sai wannan cimaka a tattara kuma a adana ta wannan shi ma wani aiki ne domin kawo sauƙi ga talakawa ga baki ɗaya na ƙasar nan shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa bai tsaya nan ba a ranar litinin ɗinnan da ta gabata kamar yadda kuka ji a gidan rediyo da kuma sauran shafuffuka na sada zumunta a whatsapp a facebook a ina a ina ana ta yayatawa ya ɗau wani ƙudiri wanda ya kawo ragowa na kuɗin sumunti a ƙasar nan da kashi 33 cikin 100 inda daga yanzu ton na siminti a nan babban birnin ya mai za a saida shi ne jikka hamsin da biyar kacan a doso yana jikka hamsin da hudu a tawa jikka arba'in da tara ne za a saida wannan ton din firaminista ya ce dalili ko shine a jihar tawa ne ake hako da arzikin sarrafa sumintin can ne kuma kamfanonin yin sumintin suke saboda haka a can babu kuɗin ɗaukan kaya babu kuɗin dako kenan dole a can wurin ya yi sauƙi a maraɗi za a saida shi jika hamsin da biyar inji firaminista a zandar yana jika hamsin da bakwai a difa jika hamsin da tara ne ton na sumunti. a Agadar jika hamsin da tara a talibir kuma jika hamsin da bakwai wannan raguwa firaminista ya ce ba shakka za ta kawo sauyi sosai a cikin ƙasar nan wajen sha'anin gine-gine kamar yadda kuka sani a shekarar bana an samu matsala ta ambaliyar ruwa wacce ta ruguza gidaje da dama da waɗansu gine-gine na gwamnati na amfanin jama'a to da wannan raguwa prime minista ya ce za mu yi kokari mu tada duk ginin da wannan ambaliyar ta rusa a cikin birni ne a ƙauye ne hanyoyi ne waɗansu madatsun ruwa ne wasu baraji ne waɗansu wuraren shan ruwan dabbobi ne da wasu ɗakunan ɗaukan kalatu kalas kalas na yara duk inda dai ake buƙatar gini ko wani gidan likita to za a tada su a sake musu gini mai kyau tunda Allah ya hore muna da arzikin siminti namu ne tuna mai na inji firayim minista shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa brigadier janar abdurrahman chani tare da duk mambobin majalisar ceton kasa da kuma gwamnati a nan ne suka ce dole ya kamata a ce a ɗauki matakai kwakwara waɗanda za su taimaka ma nijar sake tsarinta na gine-gine sake tsarinta na ci gaban al'umma da kyautata halin rayuwarta ga baki ɗaya kamar yadda kuka sani akwai kwamiti na musamman da aka girka domin yin nazari akan hanyoyin da za a bi saboda a shayo kan matsalolin ambaliyar ruwa a ƙasar nan shi dai wannan kwamiti yana iya ƙoƙarinsa nazarce-nazarce iri-iri matakai iri-iri da kuma shawarwari da ake badawa saboda talakawan Nijar kar su sha wuya a duk lokacin da aka ce ga wata ambaliya ta faru. Bayan haka, Firaminista ya ce kamar yadda kuka sani a cikin duk wannan kokari dai da gwamnati take yi na kyautata halin rayuwar al'umma, a cikin shi ne a cikin wannan shekara ɗaya da rabi, gwamnati da majalisar ceton ƙasa suka kirkiro da waɗansu kamfanoni a fannin haƙo da arzikin ƙarƙashin ƙasa na Nijar saboda daga yanzu Nijar ta haƙo da arzikin man fetur na kanta da kanta inda kamfanin Sonidep ya samu rijiyar man fetur nashi na kanshi wanda zai haƙo ɗan ƙasa su yi amfani da shi haka zalika aka kirkiro da kamfani na sarrafa jinnariya wanda Nijar ce za ta gino ta da kanta ta sarrafa kuma ta saida dan kanta haka zalika ma da kamfani na sarrafa uranium wanda shi ma Nijar za ta gino da kanta da kanta ta hiddo kuma 'yan ƙasa su yi amfani wannan duka firaminista ya ce hanya ce da muka riga muka ɗauka ta tabbatar da cikakken 'yancinmu komi za mu yi mu yi shi don kanmu mu yi shi da kanmu mu kuma yi shi saboda gabanmu saboda zuri'armu saboda nijar ta ci gaba saboda al'ummar nijar su ji daɗin rayuwa kuma su more da arzikin da allah maɗaukakin sarki ya ba su banda duk waɗannan firaminista ya ce a nan gaba akwai tsare-tsare da dama waɗanda wannan majalisar ta ceton ƙasa da kuma wannan gwamnati suke a kai tsare-tsare ne waɗanda ba shakka za su kyautata halin rayuwar al'ummar Nijar fiye da yadda ake zato abinda ake bukata a yanzu 'yan Nijar su natsu hankali ya dawo wuri ɗaya mu zamo tsintsiya maɗaurin ki ɗaya mu dafa ma wannan majalisa ta ceton ƙasa da kuma gwamnati mu ba su cikakken goyon baya mu tabbatar da tsaro zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasar nan abinda ya saura 'yan Nijar za su ga mamaki bi iznillahi Nijar za ta kasancewa farin wata sha kallo Nijar ƙasa ce dama mai arziki kuma arzikinta na 'ya'yanta ne kuma 'ya'yanta za su more da wannan arziki duk da cewa makiya na nan gewaye ko sun ƙi ko sun so majalisar ceton ƙasa tana nan tsaye sai 'yan Nijar sun more da arzikin da Allah maɗaukakin sarki ya hore musu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah lazi bi ni'imatihi tatimmu salihat. uwa musulmi masu albarka wannan shine saƙo na mai girma General abdulrahman Chani da Firaministan Ali Lamin Muhammad Zain da Majalisar Ceton Ƙasa CNSP zuwa ga al'umman Nijar gaba ɗaya. Wannan bayan Allah suna da manufa mai kyawu game da wannan ƙasa ta Nijar. Muna fatar Allah maɗaukakin sarki ya taimake su, muna fatar Allah maɗaukakin sarki ya shiga a cikin lamurransu. muna fatar abin da suka ƙudurta a cikin zuciyoyinsu na alkhairi Allah ya tabbatar da shi ga ƙasar Nijar. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kare su daga sharrin masu sharri, turawan mulkin mallaka da munafukai 'yan siyasa da karnan farauta 'yan siyasa da suke haushi a cikin yanar gizo na TikTok sun zama karnan zangai. Allah maɗaukakin sarki ya tsare muna su da tsarewarsu. Wato, wannan <laughs> shi ne abin da karnan farauta 'yan siyasa da uwayen gidansu abbasu su su ji su ji al'amari na ci gaba ga ƙasar Nijar su ga ana tausaya wa talakawa su ga ana kawo wa ci gaba ga talakawa sai suna ta ƙara ganin lalle mulkin nan tabbaci haƙiƙa yana ta nisanta gare su domin mi domin talakawa sun rige sun gane Allah baya yin ka kamar makahu ayyuka makaho, kawon makahu ana fahimta ana nan da rana tsaka sai Allah madaukakin sarki ya buɗe maka idanunka ka koma ganin komi karkarkar shin akwai ranar da zaka gura Allah ya maida ka da makantakattan <laughs> to wallan shi na matsayin 'yan Nijar a yanzu wanga lokaci babu radda 'yan Nijar za su taɓa tunani a cikin rayuka su cewa su koma irin rayuwar baya domin ashe sun fahimci cewa akwai wata rayuwa wadda ba irin wagga rayuwa ba ta munafukai 'yan siyasa ta cin amana talakawan Nijar ta sai da ƙasar Nijar ta cin mutuncin ƙasar Nijar kuma kun ji game da al'amari na abinci dai to za a saye kuma za a aje shi a rumbun tsumi na ƙasa OFVN za a sayar da shi lokacin da ya dace ga al'ummar Nijar waɗanda ba su da ƙarhi kuma a taimaka musu kamar yadda kuka ji prime minister Ali Lamin Zan ya yi bayani nan kuma game da sima kun ji a yankin garin tawa zai kamawa na jika arba'in da tara. to Allah ya taimake su <laughs> Allah ya daga tuta ƙasar Nijar Allah ya taimake kasar Nijar Allah ya taimake wayannan jagurori Allah ka kare su Allah ka taimake su da su da dukkan mambobin ainihin majalisar ceton ƙasa na CNSP da gubernar gubernar na jihohi da firefe-firefe na jihohi da ade-ade na jihohi Allah ka taimake su Allah ka tsare mana su Allah ka ba su ikon sauke nauyin da aka ɗora musu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.